بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتب الذي لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها كملت الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والأدل في الأمور كلها كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha takwas ga watan jumada al'ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan hudu meladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn ta ila al-iraq majalisin da muke sharhi da bayani na saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na hamsin da takwas kuma a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci wannan shine na ɗari da saba'in da ɗaya idan ba a manta ba ibn taimiyya yana kan karkare bayaninsa da saƙonsa da ya tura wa mutanen iraki yana yin abin da yake kama da khatima wato kamar mirfi ko rufewa game da abin da ya gabata na bayanai malam yake cewa wa kutubullahi min awwaliha ila akhiriha ta'muru bi ikhlasi ad lillah littattafan Allah tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su wato tun daga na farko har zuwa na ƙarshe suna yin umarni ne bi ikhlasi ad lillah da cewa a tsantsanta addini a yi shi don Allah la siyama alkitabu allazi bu'itha bihi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ma littafin nan da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wato alqur'ani awu shari'atun shariatu allati a biha ko kuma shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita wato musulunci fa innaha kammalat ad-dina shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kammala addini ta cika addini gaba daya qala ta'ala Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa qala kuma Allah ta'ala ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka sanya ka a bisa wata shari'a na daga wannan al'amarin fattabi'ha don haka ka bi ta wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi san zuciyoyin waɗanda ba sa sani wa qad ja'ala qiwam bil ikhlas lillahi wal 'adl fil umuri kulliha kuma hakika Allah ta'ala ya sanya tsayarwar wannan lamari ba zai yiwu ba sai da ikhlasi wato tsantsanta addini ga Allah shi kadai da adalci cikin dukkanin al'amura kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul amara rabbi bil kace ubangiji na yayi umarni bil da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulle masjidin kuma ku tsayar da fuskokinku a wajen dukkanin masallatai wad'uhu mukhlisina da din ku kirawo shi kuna masu tsantsanta addini gare shi kama kumta ta'uduna kamar yadda ya faru halittar ku haka za ku koma fariqan hada wata kungiya wata jama'a ubangiji ya shirya da su wa fariƙan haƙa alaihi ad wata kungiyar kuma fata ya cancanta a kansu a wannan karkarewa da ibnu taymiya yake ta wannan sako da ya rubuta wa mutanen iraki musamman ma waɗanda suke bin addinin shi'a mai limamai goma sha biyu yana magana a kan ikhlasi wato yin abu don Allah harkake zuciya da sa Allah a cikin zuciya da ainihin tunato da girman Allah da sakamakonsa da hukubarsa wanda wannan shi ne addini gaba ɗaya babu abinda mutum zai yi da sunan addini ya zama da babu Allah a ciki kuma wannan abin ya samu karbuwa a wurin Allah hakanan a rayuwarsa babu wani abin da zai dirfafa amma ya sa ya cire ubangiji ya cire sunan ubangiji daga wannan abin bai sa Allah a zuciyarsa ba kuma wannan abin yayi nasara sauraka rayuwa duka ba za ta yi ba sai da ikhlasi shi yasa yace duk littafan Allah duk littafan da Allah ya saukar tun daga littafin farko har zuwa na ƙarshe gaba ɗayansu sun kunshi wato wannan jiko babba wato ikhlasi yin abu dan Allah yace wa kutubullahi min awwaliha ila akhiriha ta bi ikhlasi ad-din lillah littattafan Allah gaba daya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe dukkaninsu suna yin umarni ne da a tsarkake addini ga Allah shi kadai la siyyamal kitabul ladhi bu'itha bihi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi musamman ma littafin nan na ƙarshe da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ko kuma shari'ar da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsara ma wannan al'umma ta bi fa innaha kammalat ad-din wannan shari'a ta cika addini wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shari'a ya cika dukkan wani gurbi na bukatar dan adam babu wani abu da dan adam yake bukata a rayuwarsa ta ibada ko ku ce rayuwarsa ta aƙida ko rayuwarsa ta ibada ko rayuwarsa ta mu'amala ko halayya da zamantakewa sha'anin addini ko sha'anin rayuwa babu wata wani gurbi ko wata kafa da wannan shari'a bata tafo ba saboda haka shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ce kamila wato ta cika dukkan bukatar da dan adam yake da ita akwai akwai ta a cikin wannan shari'a ubangiji ta'ala yi umarni da dukkan abu mai kyau ya kuma hana dukkan abu mummuna ubangiji ya yi umarni da dukkan abin da yake maslaha ne ya kuma hana dukkan abin da yake mafsada ne wato cutarwa ne dukkan abin da zai raya hankali ya raya jiki ya raya kwakwalwa ubangiji ya yi umarni da bin wannan abu dukkan abin da zai lalata hankali ya lalata lafiyar jiki ya lalata kwakwalwa ubangiji ya hana wannan abu dukkan abin da yake maslaha ce a zamantakewa ta bayi a junansu mutum shi da matarsa ko da 'ya'yansa ko da mutanen wato unguwarsa ko da 'yan gato kabilarsa ko kuma da wasu kabilu daban ko da waɗanda suke ba addinin su ɗaya ba ubangiji ya yi umarni da abin da yake maslaha ne gare su su duka da kuma hani ga abin da yake mafsada cutarwa ne gare su su duka saboda haka babu wani abu da za a ce ɗan adam yana buƙatar sa a rayuwarsa da addinin musulunci bai yi umarni da shi ba umarnin nan yakan zo dalla-dalla ko ya zo a dunkule wato ko a yi umarni dalla-dalla a ce kada ku yi kaza ku yi kaza ko kuma ainihin a ba da shi a dunkule a yi umarni da dukkan abin da yake adalci ne dukkan abin da yake ihsani ne inna ya amuru bil adli wal ihsan duk abin da yake adalci ne ubangiji yana umarni da shi duk abin da yake ihsani ne kyautatawa ce ubangiji yana yin umarni da wannan wa yanha anil fahsha'i wal munkari yana hana dukkan wani abu da yake alfasha ne dukkan wani abin ki wani abu mara kyau mara dadi ubangiji yana hana wannan saboda haka dukkan wani abin da yake mai kyau ne ga rayuwar dan adam to wannan musulunci ya zo don tabbatar da shi da faɗaɗa shi da kare yaɗa shi dukkan abin da yake cutarwa ne ga ɗan adam ga rayuwa ta addini ko ta duniya musulunci ya zo don ya rushe wannan abun ya kawar da shi ya ainihin gusar da shi saboda haka kaga ashe babu wani abu na addini da babu wani abu na rayuwa da addini da musulunci bai zo da shi ba shi yasa da mushrikai suka je wa Salman farisi suka ce wa Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala annabin ku ya koyar da ku komai hatta shiga wato ba haya hatta ba haya annabin ku ya koya muku sai ya ce da shi ajal haka ne ya koya mana to kaga idan hatta abin da yake ba haya shine mafi kaskancin abin da dan adam yake ganin yana aikatawa hatta shi addinin musulunci sai da ya tsara wa dan adam ya zai yi shi aka ce ga yadda zai shiga ba haya in zai shiga ga abin da zai faɗa in ya je tsuguno ga inda zai kalla ga inda ba zai kalla ba kada ya yi magana yayin da yake tsugunansa in ya tashi ga yadda zai yi tsarki ga kuma yadda zai fito da gaban ɗakin ga abin da zai faɗa komai sai da aka tsara masa dalla-dalla daki-daki ga abin da zai yi ga abin da ba zai yi ba wanda wannan sha'anin ba haya ne to kaga ya za a yi a ce manya-manyan al'amura da suka shafi rayuwa ce rayuwar tattalin arziki rayuwar zamantakewa rayuwar aure rayuwar kasuwanci rayuwar alaka ƙasa da ƙasa a ce kuma nan musulunci bai yi magana a kai ba ko kuma a musulunci ba zai iya warware matsalolin ɗan adam nan ba kaga wannan hankali ba zai ba zai karba ba wanda zai zai faɗi wannan ɗayan biyu ne imma dai wanda ya jahilci musuluncin bai san shi ba saboda haka yake zaton cewa musuluncin kawai ya takaita a sha'anin ibada ta masallaci nan musuluncin ya tsaya kawai ka yi sallah in azumi ya zo a yi da kai idan kana da hali ka tafi hajji, in kana da kuɗi ka fidda zakka wannan shine kawai musulunci amma sauran al'amura wannan kowa ya tsara wa kansa yadda zai yi wato kowa tashi tafi shi to kaga ko dai mutum ya zama jahili ne bai san musuluncin ba to kaga wannan sai a sanar da shi a karantar da shi ko ya tambayi waɗanda suka sani su gaya masa ko kuma ya kasance wani ne wanda yake bin son zuciya wanda ya san gaskiyar amma kuma baya son a santa kuma baya son ya faɗe ta kuma baya son a faɗe ta kuma baya son a ce ga yadda take to kaga wannan shi ba yadda zaka iya da shi sai dai ka bar shi da Allah kawai kuma maganar sa ba za ta iya wato ba za ta iya bice wannan gaskiyar ba haske ne na rana babu wato tafin hannu ba zai iya kare shi ba saboda haka sai dai je ta yin abin da zai iya ko ya ta faɗar abin da zai faɗa musuluncin dai masu gane shi suna gane shi to shi yasa nan mala yake cewa abinda annabi ya zo da shi na littafi da shari'ar da ya zo da ita ta kammala addini gaba ɗaya babu abin da ta rage wanda babu shi Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin wannan aya cikin suratul ma'ida aya ta uku aya ce wacce take mai girma kwarai da gaske mai ainihin kima ba kaɗan ba wanda har imam al-bukhari ya fitar da hadisin tariq ibn shihab da yake cewa wani bai yahudi cikin malaman yahudawa ya ce wa umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu akwai wata aya a cikin littafin ku da a ce mu yahudawa aka saukar da wannan ayar to da mun mayar da ranar da aka saukar da ita ranar biki ranar idi ranar nishaɗi, da walwala da nuna farin ciki Sai na umar ya ce wace aya ce wannan sai ya ce faɗar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin kuma na cika muku ni'ima ta gare ku kuma na yarje muku musulunci ya zama addini sai na Umar ya ce to wallahi na san sanda aka saukar da wannan ayar da inda aka saukar da ita da ranar da aka saukar da ita wannan ayar an saukar da ita lokacin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana arfa yana tsayuwa arfa kuma ranar juma'a wato abin da yake gaya yake so ya gaya mata wannan ayar mu daman a ranar idin mu aka saukar da ita ranar bikin mu da farin cikin mu da nishadin mu da walwalan mu aka saukar da ita don haka ba mu buƙatar mu wani abu shi an saukar da ita a ranar arfa ranar tsayuwar arfa ranar idi ce ga dukkan wani wanda yake tsaye a wannan farfajiya ta arfa wannan ranar ranar idinsa ce shi yasa aka hana shi ya yi azumi kamar da aka ce kada ka yi azumi ranar idi to shi ma wanda yake tsayuwar arfa aka ce kada ya azumci wannan ranar saboda shi ranar idi take gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa arfa ranar idi yace yawmu arafa wa yawmun nahar wa ayyamu tashriq aiduna ahlul islam ranar tsaiwa arafa da ranar nahar wato ranar yanka da kwanakin nan guda uku na bayan ainihin babin da na bayan sallah ya ce ranakun idinmu ne mu musulmi saboda haka ya ce kaga ranar arfa ta sauka ranar idi ce ga mutanen da suke tsaye a arfa kuma sannan ranar juma'a ranar juma'a ita ma ranar idi ce ga musulmin duniya duka duk musulmi yake ranar juma'a ana bukatar ana bukatar sa da idan lokacin sallah yayi sallar juma'a yayi wanka yayi kwalliya ya sa kayansa masu kyau ya sa turare ya je ya haɗu da ƴan uwansa musulmi a masallaci ya saurari hudu ba ta liman kuma a yi sallar juma'a da shi wannan rana ce da musulmi suke haduwa a masallatan juma'a suna gaishe da junansu suna ainihin taya junansu murna sauraka ita ma ranar idi ce haka mu ba mu bukatar sai mun kirkiri wani abu daman can Allah ta'ala ya zaba mana wannan ayar a ya saukar mana da ita a cikin ranar da take ranar idi ce to wannan yana nuna irin yadda wato Allah ta'ala ya so wannan ayar ta zama aya ce da take nuna addini ya cika babu kuma abin da zai cika kuma ya karbi kari to abin da aka ce ya cika to in har za a kawo wani kari ya karba to dama bai cika ba kenan inda har za a ce ga kari kuma karin ya samu gurbin zama to addinin kenan bai cika ba kaga ashe wanda zai kirkiri wani abu da sunan addini ya raba shi da addini duk da cewa addinin bai zo da shi ba annabi bai yi Allah bai faɗe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba ba a gan shi cikin ayyukan sahabbai ba sannan ya ce wannan abun addini ne to anan yana karakkiya ne da wannan ayar ayar yake so ainihin ya ture kuma kamar ma bai yarda da cewa addinin ya cika ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani abu wanda yake zai kusantar da ku da aljanna ya nisantar da ku daga wuta face na umarce ku da aikata shi sannan babu wani abin da zai nisantar da ku daga aljanna ya kusantar da ku zuwa ga wuta face na hana ku wannan abin sauraka ashe kaga babu wani abin da yake aljanna babu wani abin da yake sababin shiga aljanna sababin samun lada daga ubangiji face akwai umarni da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan abin babu kuma abin da yake zai cutar da kai a rayuwarka ta addininka ko rayuwarka ta duniya face annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunne a kansa to shi yasa mala wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi ita ce ta cika addini ya na babu kuma sauran wani abin da shari'a bata kunsa ba sannan yace sannan Allah ta'ala yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun sannan muka sanya ka ala shari'atin min al'amri akan wata shari'a gane da wannan al'amari a shari'a a luga tana nufin a ko ilalma hanyar da za ka bi ka iske ruwa wanda za ka sha ko ka shayar da dabbobinka hanyar da za ka bi ka samu ruwa mai daɗi da za ka sha kuma dabbobin da kake tare da su ka shayar da su wannan ita ce ake kira a shari'a to aka ɗauki wannan kalma aka yi amfani da ita ga hanyar da za ka bi ka samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya ka shayar da ainihin ruhinka ka shayar da hankalinka kyakkyawan maɗabin nan kyakkyawan abin sha sannan kuma ta kai ka zuwa ga aljanna wacce ta jiribin ta ce al'adharu sauraka kalmar shari'a tana nufin hanya ce da idan ka bi ta za ka samu isa zuwa ga rayuwa mafi kyau a nan duniya sannan kuma ka samu isa zuwa ga rayuwa mafi kyau a lahira shi yasa aka kira wata shari'a wato aka ari kalmar da balarabe ya san cewa kalma ce mai dadin ji musamman ma yayin da yake cikin bukatar ruwa ce ai ga shari'a ma'ana ga hanyar da zaka bi ka samu ruwan sha ko ka samu ruwan sha yadda dabbobinka to ita ma haka shari'a take hanya ce da idan ka bi ta zaka samu abinda zaka shayar da ruhinka da hankalinka ka shayar da rayuwar kyakkyawan abin sha sannan kuma a lahira ka samu kyakkyawan sakamako to ubangiji ya ce sun baja annaka ala shari'atin min al'amr wasu malamai suka ce a shari'a nan ana nufin addini ana nufin shi kansa addinin wasu suka ce ana nufin farillai wasu suka ce ana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce ana nufin kyautata niyya to duk waɗannan ma'anoni ba za su ci karo da juna ba saboda haka duk ake nufi a shari'a ana nufin addini din ana nufin sunna din don sunna cikin addini take ana nufin farilla din da ita ma farilla cikin addinin ne ana nufin anniya din kyautata niyya yin abu don Allah tsarkake addini ga Allah wannan shi ma yana daga cikin addini din saboda haka kun ga dukkan abubuwan da aka fassara ayat da shi yana daga cikin ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tadad ba wato kowanne ya faɗi wani ɓangare na ma'anar ayar da haka in ka tashi ka tattara dukkan ma'anonin ka ce ayar ta kunshe su ayar ta nuna waɗanda ma'anonin gaba ɗaya saboda haka ala shari'atin ko ka ce addini ko ka ce ko ka ce as-sunna ko ka ce duk dai ma'ana ɗaya ce domin dai duk waɗannan abubuwa wato suna karkashin shi musuluncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kuma suna cikin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan muka sanya ka akan wata shari'a ta wannan al'amarin al'amru yana zuwa bi ma'ana shu'un a yana zuwa diddin nahi wato muka sanya ka akan shari'a cikin wannan al'amarin wato cikin wannan rayuwar da kake ciki muka ce ga hanyar da za ka bi ga ainihin tsarin da za ka yi aiki da shi Fatta fattabi'aha don haka ka bi wannan shari'a din Allah ta'ala yake umartar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya bi wannan shari'a da Allah ta'ala ya bashi wato anan ka lura cewa Allah ta'ala bai ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, zafi ba cewa ko ya bi shari'ar in kuma ya ga ba zai bi ba to yana iya kiro tashi yana iya tsara nashi a'a shi ma ya bi wannan ba shi da damar ya kawo nashi tsarin wanda yana daga cikin khasa'is na wannan addinin har shi kansa jagora na gaba daya jagora na kwata-kwata a cikin sha'anin addini ba shi da zabi face shi ma ya bi addinin face ya bi yadda Allah ta'ala ya yi umarni da yadda Allah ta'ala ya aiko shi yasa a wani guri zamu ga Allah ta'ala yana cewa fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim fastamsik ka kankame abinda aka yi maka wahayi wato ka rike abinda aka yi maka wahayi kada ka saki ubangiji ya umarce shi da ya rike alqur'ani kada ya saki ya saki alqur'ani ce innaka ala siratin mustaqim domin kai kana bisa tafarkin da yake madaidaici a wani gurin Allah yana cewa watlu ma ilai ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati ka karantar at-tilawa tana nufin karanta abu tare da aiki da shi wato aka ce tilawa mutum ya aiki ya karanta abu sannan ya aiki da abin shi ana ce talahu idza tabi'ahu idan ka bi abu ce wallaili washamsi wadhuhaha wal qamari idan talaha ai idza tabi'aha saboda ka kalmar tilawa tana zuwa al ittiba ta kunshi al ittiba watlu ma ushiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta ka yi aiki da abin da aka yi maka wahayi da shi na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu wanda ya sai canza kalmomin Allah a nan ta kunshi al-kalimat ash wal kalimat al al wato kalmomin ubangiji na shari'a ba wanda ya isa ya canza wani abin da Allah ta'ala ya shar'anta ya ce ayi kamar wanda ba wanda ya isa ya canza shari'ar Allah dangane da abin da ya hana wato hani ne umarni ne ko hani ne wannan sune al-kalimatu shar'iyya to babu wanda ya isa ya canza wannan la mubaddila li kalimatihi haka nan kalimati al-qadariyya abinda Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta ya so faruwarsa wakanarsa to kuma babu wani wanda ya isa ya ce zai canza abinda Allah ta'ala ya so ya wakana ko ya faru saboda haka kai ba abin da yake tare da kai ko abin da ake bukata a wajenka face ka bi abin da Allah ta'ala ya aiko da ya aiko maka ya maka wahayi da shi kamar yadda yake cewa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ka bi abin da aka yi maka wahayi da shi daga ubangijinka babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ka kawar da kai ka watsar da mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين Allah ta'ala yake cewa ka ce ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farau ba a cikin manzanni ba ni ne farkon manzan da Allah ya taba aikowa ba gabani na Allah ya ta aiko manzanni da yawa da yawa haka ba ni ne farau ba wa bi wala bikum kuma ban san me za a aikata da ni ba me za a yi min ko me za a yi muku wannan duk al'amarinmu yana hannun Allah in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba face abin da aka yi min wahayi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana bin abin da aka yi masa wahayi ne kawai baya karkacewa wahayin Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi baya furici ya furta abin da yake san zuciyarsa ne abin da yake faɗa abin da yake wahayi ne aka yi masa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai iya canza wani abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi saboda san zuciyarsa ko kuma san zuciyar wani na kusa da shi abin da aka ce masa shi zai faɗa ko da kuwa abin ya shafe shi shi karan kansa wato ya shafi abin da ya shafi fasinan rayuwarsa Allah ya faɗi wani abu a kan wannan to dole haka zai fito ya karanta wa sahabbansa ba zai ce ai Allah ya zarge ni ba Don haka bara in bar abin kawai ni tsakanina ne da Allah abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama haka ya karanta da sahabbai suka ji Allah yana ce masa abasa wa tawalla yana masa itabi haka ya karanta wa sahabbansa bai canza ba kamar yadda Allah ta'ala yake yake gaya masa cewa afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya yafe maka dan me kai musu izini Allah yake itamin sa dan me kai musu izini ba za ka bari har sai ka gane masu gaskiya daga cikin su da wanda suke makaryata ba ka ga nan ma itabi ne ubangiji ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima aqadtum min lamassakum fima aqadtum in ba dan wannan wahayi bane daga Allah da annabi shi ke tsara abin da sai boye wani abu da shi ake zargi me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba amma yadda yake din haka zai ga mutane wa nafsika mallahu mubdi wa nas wallahu ahqqu an takhsha wa nafsika mallahu mubdi kana boye abin sai Allah ya bayyana kana wani boye a ranka da sai Allah ya kana kana jin tsoron mutane Allah ya kamata ka da a ce ni ko kai wani abu ne da ya shafe mu ba wahayi na sai mu boye ba za mu fito muna yau a ce wani abokinka ya turo maka wata wasiƙa yana zarginka kayi kaza kayi kaza ba za ka fito rediyo ko cikin jama'a ka ce ga abin da ake zargina na yi kuma haka yake ba ba za ka faɗa ba wani abu ne kawai tsakanin ka ce wani ai personal issue ne ta yi wani abu personal issue ne wannan ba ruwan wannan tsakani nan ba ma wannan wahayi ne قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ba ni da ikon in canza wani abu da karan kaina da radin kaina ba da wannan ifan. to duk wannan alama ce da take nuna irin yadda shi wani addinin aka ba shi kariya ba a bar kofa sa abu da ba kowa ya zo ya faɗi abin da yake so ya canza abin da yake so ya ƙara ya rage aka kafa doka har ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama otlu ma uhiya ilayka min kitabi kalamu la mubaddila shi kansa ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها shi kansa ake ba shi doka kabi kabi kabi kabi in attabi'u illa ma yuha ilai to kaga kuma ina wani yake da damar ya ce ai ko annabi bai ce ai ba tunda bai hana ba zabi kaga wannan bai fahimci addinin ba wanda zai faɗi wannan to bai san addinin ba ko kuma ya sani a amma kawai na wasa da hankalin wasu wawaye yana ga kamar mutane ba ba sa fahimtar addinin a yanzu mutane suna fahimtar addini suna sanin me ya kamata ka gaya musu me bai kamata su ji daga bakinka ba ka ce kowa ya je ya kira abin da yake so inda annabi bai ce yi wannan abun ba sai an kira maka shi da sunansa sannan sannan ne ba za ka yi ba amma in ba kirawo abin aka faɗi sunansa ba to ka iya shigar da shi a cikin addini wannan kana da wannan damar kaga ba zai yiwu ba a musulmi mai hankali ya furta irin wannan maganar balle wanda ake masa zaton shi malami ne to Allah ya ce da shi wala tattabi ahwa allazina la yu'min la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi wato kada ka rika bin son zuciyar wani kawai yi hukunci da abinda Allah ta'ala ya umarce ka da kai hukunci da shi kada ka ce bara ka yi wani abin da zai daɗaɗa ma wasu ko ya daɗaɗa ma wani Allah ya hana annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yin haka a wata aya na cewa la tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minu bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda suka karyata ayoyin kada ka bi soye-soyen zukatan su wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kai musu hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar kada ka bi son zuciyarsu a hirdinka su fitine ka ga barin wani abin da Allah ta'ala ya saukar maka Allah ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada kai da'a ga kafirai ko rabbika wala asiman aw kafura kai hakuri ga hukuncin ubangijinka kada kai da'a ga wani mai laifi cikin su ko kuma wani mai yawan kafirci wala tuta man aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furda kada kai da'a ga dukkan wani wanda muka aqfalna qalbahu muka gafalar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa ga barin ambatanmu wadda ba hawa ya bi soye-soyen zuciyarsa wa kana amurhu ba al'amarinsa don a sakwarkwace suke don a lalace al'amarin yi wannan duk hani ne Allah ta'ala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa ba zai yi wannan ba amma dan ayi wato a ja kunnan al'ummar sani a ah, iyaki a'ni fasma iya jara wato irin a fake da guzuma a harbukar sana ana nufin mu amma ake fuskantar da umarnin ga annabi sallallahu alaihi wa la taj'al ma'a allahi ilahan akhar fa taq'uda mazmuman mahzula da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya hada Allah da wani taimaka san ba za ta yiwu ba wannan yunafi abin nan mahallan nubuwa mawqi'an nubuwa mutumin da Allah ya bashi annabci kuma a ce ya riki wani abu ba Allah ba yana bauta masa amma duk da haka Allah ta'ala sai ya fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka rika bauta ma wani tare da Allah sai ka wayi gari ka samu kanka abin zargi kuma wulakantacce annabi ba zai bauta ma wani ba Allah ba ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ce an maka wahayi an maka an yi ma waɗanda suka gabace ka wahayi lalle tabbas la in ashrakta lalle haƙiƙa idan har kai shirka la yahbatanna amaluka lalle tabbas haƙiƙa sai aikin ya kuma sai ka zama cikin asararru annabi duk ba zai yi wannan ba amma ubangiji yana fuskantar da maganar khitabin zuwa gare shi wal muradu bihi ummatahu mu ake nufi mu mu ake nufi idan har zaka tsaya ka kalli abin ka ce kai idan har Allah ya gaya wa annabinsa wannan magana to ina gani ina ga ire-ire na idan har annabi duk matsayinsa da yadda Allah yake son sa yake kaunar sa ya fifita shi ya darasta shi ya bashi annabta ya fifita shi akan dukkan annabawa kai ya fifita shi akan dukkanin halitta amma gashi abin da Allah yake ce masa in har kai shirka sai na rushe aikin to kaga dole kai ka sha jinin jikinka shi ai abin ba wasa a ciki don ya fi karfin ya fi karfin mutum to shine anan Allah yake cewa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka kuskura ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi kakka bi son ransu na ba zai bi son ran wani ba amma kai da ake karanta wa ayoyin ka sani ka bi abin da Allah ta'ala ya saukar abin da ya karantar da kai alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kama ka rike kankame kada kawai san wani abin duniya ya sa ka tattara dinin ka ka taki ka watsar da abin da yake gaskiya ko saboda ganin idan wasu ko saboda kana son girma ko saboda wani kyalekyale na duniya kana son wani mukami ko kana son a baka aure kana son a baka wani matsayi ka saki abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi saboda wannan kawai kakka kuskura ka yi haka in ka yi haka Allah ba zai kyale ka ba in ka yi haka Allah zai tuhume ka Allah zai kama ka da wannan wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi duk da za ga yawanci ana kawo hawa da jam'i kawo shi a hawa saboda mutane ba za su tsaya akan abu ɗaya ba wato masalih na jama'a masalih ne wanda suke mutabayina muktalifa abinda ni nake so ba lallai ya zama shi kake so ba ba lalle ya zama wani na uku mu shi yake so ba sai ga abin da ni nake so daban abin da kai kake so daban abin da wancan yake so daban abin da wancan yake so daban sai zama kowa yana da hawansa kowa yana da hawansa kowa akwai abin da ya fi karkata zuciyarsa take karkata sannan za ka samu hawa din ma a tare da mutum ɗaya wani lokaci taftalif min waqtin da aka yau ka ji ka za kake so gobe kuma ka ji ka canza saboda a ba wani abu ne da aka gina shi akan wani mabda'i kan wata wata ka'ida mai karfi ba ba wani foundation da yake a abu ne akan iska ya saka ce hawa da ka san iska ta tamayal junuban wa shimalan yau ta yi gabas gobe ta yi yamma jibi ta arewa haka za ka sana karkadawa to haka zuciyar dan adam ta takalla shi ya sa ma wasu masu aka kira takal lana ta takalla bi sur'a yanzu nan sai ta cancanza daga wannan sai ka ji kuma ta canza aka kana sha'awar wani nau'i na abinci yau a yi maka shi gobe a yi maka shi sai kuma ka fara zara ido ka fara faɗa ko ba ku da abinci kullum sai wannan to ai ka ce kana so mai gida to kuma da nace ina so nace kullum shi yasa baro sai ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ba za mu yi hakuri abinci ka duba ba abincin <laughs> manna wasarwa ba ke ba su manna wasarwa ba su ce lannas bira ala fa'al to duk daɗin abu yau dan adam sai kaji kuma ya dawo yana yana mita shi kullum kullum kullum kullum wani saboda haka alqalb ya takallabu bi sur'a shi yasa ake kiran shi qalb jujjuyawa ne shi yasa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya musabbital qulub thabbit qalbi ala dinika ya mukallibar muqallibal mai jujjuya zuciya ni ka tabbatar da zuciyata akan addininka wato ka riƙe zuciyar kada ta karkace ta bar addini to shi yasa duk abin da yake ba gaskiya ba sunan shi hawa iska ce yanzu nan sai ka ga mutum ya yi nan ka duba sha'anin siyasa yau ka ji wannan a wannan fatin gobe sai ka ji ya tsalle ya koma can yana yana zagin waɗannan kuma jiya da waɗannan su ne nashi waɗance ke zaki. ko zai tsallace gobe sai kaya koma na uku ko shi yana ta tsalle tsalle saboda ba wani abu ne da aka gina shi akan wani mabda'i ce kana san wani mabda'i kake da shi na gaskiya da tabbatar da adalci da nema wa mai rauni haƙƙinsa da da kwato daga haƙƙi daga mai ƙarfi ka dawo da mai rauni haƙƙinsa ba kan wannan abu ne aka gina shi kan maslaha wal masalih hadhihi tatabayan wa takhtalif min waqtin li akhar wa min shakhsin li shakhsin akhar ko maslahohin za ga yau abin da yake maslaha kace tare da wani gobe shi kuma sai ga maslaha nan shi ba zai iya abin nan ba ta canza ta koma tare da wani to sai ga ana ta tsalla tsalla shi yasa ake za ga hatta yan bid'a zaka ji ana su ahlul ahwa shi ahlul ahwa saboda ba wani abu ne da suka kira shi akan mabdai ba zai samu sabati ba shi yasa sai ga wannan yau gobe an canza wa abin kala gobe an canza wa masa kamanni gobe an ƙara gobe an faɗaɗa gobe an shigo da wani wanda da ba a shigowa da shi ciki an kori wani wanda da da shi yake saboda abin ba ba wani abu ne sabit to shi yasa Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'ahum kuma da ma abin biyu ne ko dai ka bi gaskiya dan kuma aka bi gaskiya ba to kariya zaka bi wato babu wani abu tsakiya a sha'anin gaskiya da ƙarya babu wani abu wai shi neutral ce ga nan kai ba kai ba gaskiya ba kai kuma ba ƙarya ba ce ai shi dan tsakatsaki ne to fa maza ba da alhaq illa dalal don ita gaskiyar ita ce a tsakiyar to duk inda za ka in kai kai kai aqsa yamin kai can dama can ƙarshen dama to ka fada cikin bata in kai can ƙarshen hagu aqsal yasar ka fada cikin bata Za ka gaskiyar ita ce a tsakiya nan dinta da nan dinta duk bata ne saboda haka ko dai ka tsaya akan ta kuma duk inda kai ba nan ba to cikin bata ka fada ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum in ba su ansa maka ba kiran da kake musu sun kisa ansa maka to ka sani kan zuciya suke bi wato ba zai yi su ki ansa maka ba kuma a ce suna kan wani abu gaskiya ko dai su ansa su an sawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko su yi shi yasa ko ko ka karbi sunna ko ka zauna cikin bid'a amma a ce baka sunna kuma kana kana kan wani abu shi ma daidai ne ba sunna bane kuma shi ma shi ma kuma daidai ne ba matsala ba zai yiwu ba in kana cikin sunna kana ciki in ka fita ka rike wani abu to wannan abin da ka rike kishiyar sunna ne an gane ko ko ka rike musulunci ko ka rike wani abu ba musulunci ba amma a ce wannan abun ba musulunci ba ne ma'ana ya fita daga koyarwar musulunci amma kuma ba da ba matsala za a iya rike shi a'a da matsala ba zai yi ba a ce ba matsala shi yasa ɗayan biyu ne ko nan ko nan fa lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum in ba su bi ka ba to ka sani san zuciya suke bi shi yasa Allah da yace fattabiha yace wala tattabi ahwa allazina la alamu sannan mala yace wa qad ala qiwam amri bil ikhlasi lillahi wal 'adl fil umuri kulliha Allah ta'ala ya sanya kiwam al'amri abinda zai al'amarin nan zai tsaya a kansa to abinda zai zama kirki da zai rike dukkan al'amari na rayuwa wanda idan babu shi to ko ne zai ruguje zai rushe zai tabarbare zai lalace zai balbalci shine bil ikhlas lillah wal adl bil umuri kulliha tun ya tsantsanta addini ga Allah sannan ya yi adalci cikin dukkanin al'amur kamar yadda Allah ya ce kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu ruhu lahu ad-din kama ba bada'akum ta'ud kace ubangiji na yayi umarni bil qist wal qist huwa al-'adl al qist shine adalci adalci kuma shine abin da yake tsaka tsakiya al-wasat baina bainal ifrat wa tafrit abin da yake tsakatsakiya tsakanin wuce iyaka wato ta abu ko kuma sakaci da ainihin rukun sakainar kashi da rashin ɗaukan abu da muhimmancin da ya kamata ka rike shi da shi ko wulakanta shi to ita gaskiya shi adalci abinda da yake tsakiya shi yasa at-tauhid zaka samu al-adl ne التوحيد هو العدل بين التعطيل وبين الشرك بين التعطيل وبين الشرك أخشي توحيدي شيني نعم. أبن هيك تكية تكية هيك شيبا تعطيل بني التعطيل شيني نعم. وانا بين يدا في الله أكو وانا شيبا ما الله قبعا نعم ما شي كوي قوانا كغني كوي حكا ننصدفا حكا فجاء حكا كوي فضعك قطعة حكا كوي <laughs> يواجه saboda haka shi bai yadda akwai wani mahalicci ba wanda su ne Allah yake wa raddi am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinu Allah ce am khuliqu min ghairi shay haka kawai aka halice su daga babu babu ce ta samar da su babu ba ta zama akwai babu babu ce babu yadda za a ce babu kuma ta zama akwai saboda haka ya za a yi babu ta samar da akwai kaga ba za su yadda da wannan ba su ba am humul khaliquna su suka yi kansu shi yi kansa ba shi yayi kansa ba to kaga dole ya yadda akwai wani na uku wanda shi yayi shi dole yadda akwai wani abu na uku dan kisma din ba za ta wuce haka ba alkisma din sulafiya ce ko dai ya zama khuliqu min ghairi khaliqin ko ya zama khalaqu anfusihim ko kuma khalaqahum khaliqun na ba zai wuce haka ba ko akwai na hudu to kuwa su da kansu bi fitratihim sun yadda cewa isma ta farko da ta biyu batila to dole dole a zai akan ta tunda ba ta hudu ba su suka yi kansu ba ba babu ce ta yi su ba to akwai wanda ya yi su to wannan ake so su yadda da shi sannan kuma ta bangare guda ga su ko masu shirka wanda su sun yadda akwai Allah amma akwai wani kuma tare da shi za su bauta masa sannan za su bauta ma wani kuma tare da shi kaga wadancan gaba ɗaya babu shi waɗannan kuma akwai shi akwai kuma ƙari an fahimta saboda haka za su sa gunki hubal a kan ka'aba suna zagayawa ya na lillahi wa hubal suna dawafi ga Allah suna yi kuma ga hubal sannan za su sa isaf da na'ila gunkin isaf da na'ila tsakanin safa da marwa saboda haka sa'auna lillahi wa isaf wa la'ila kaga waɗannan sun sun wuce su kuma waɗancan wato hannun riga suke waɗancan babu waɗannan kuma akwai da ƙari to tauhidi sai zama tsakiya la ilaha illallah kaga ya rushe wannan ya rushe wannan saboda ka tauhidi is ni adil ne to haka dukkan al'amura a ibada ya zama akwai adil adil ne shine ka tsaya kan abin da aka umarce ka ba a ce ka kara ba ba kuma ce ka rage ba ka ce wannan a cire a cire eh, salloli za ka yi guda biyar ka tsaya a biyar din su ne farilla ba ka da ikon ka sa fata farilla ta shida sannan kuma yadda suke dina da rakoyinsu haka za ka yi su yadda Allah ya ce a yi su ba za ka ce kai kana ga ya kamata a rage sallolin nan na azahar ta koma uku ita ma ko la'asar ta koma uku ko kuma a'a a kare a kara ta zama hudu to ba za ka iya kara ba ba za ka iya ragewa ba ka tsaya a inda saura ka za ka tsaya tsakanin waɗanda suke masu sassauci wajen ibada su ke wasu ibadojin da kuma waɗanda suke karawa masu yin bida kenan kaga wanda zai bi sunna shine wasan shine a tsakiya tsakanin wanda shi yake zuwa yake yi wa addinin rukun tsakainar kashi don haka abubuwan da aka ce yayi ba zai yi su duka ba haka zai dan tattaba wani abin yayi wani abin yaki da kuma wanda da shi ya rena ma abin da aka ce har ma sai ya kara da wasu to kaga kaga sunna wasat ce ibada wasat ce tsakanin mai sakaci da kuma wanda yake azarbabi mai wuce iyaka to haka nan zaka samu a mu'amala zaka zama wasat tsakanin ka ba mutum haƙƙinsa ka ba iyaye haƙƙinsu ka ba abokanka haƙƙinsu ka ba malamanka haƙƙinsu ka ba manya haƙƙinsu kuma ba tare da ka wato ba tare da ka rage musu abin da ke haƙƙinsu ba ta hanyar wulaƙanta iyaye ko wulaƙanta manya ko shiga haƙƙinsu ba tare da ka yi wannan ba kuma tare da ka ka wuce iyaka ba ka fifita yarda su akan yarda Allah ka fifita da'a su akan da'ar Allah sun sa ka kai abin da yake saban Allah kai kaga anan baka rage musu haƙƙin su ba kuma ƙara musu a kan haƙƙin da Allah ce a ba su an gane ko to kaga nan ma za ka zama wasan tsakiya wannan shine al'adul din a harkar cin kada sha wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci haka wajen ci da sha ka ci ka sha amma kada ka yi cin da zai cutar da kai ko kuma ka yi almubazzaranci da da ni'imar Allah kada kai kai kanka ruwa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull al-bast fataq'uda maluman mahsura kada ka sanya wuyanka hannunka ka daure shi a wuyanka wato ka zama mammako ka zama matsolo kada ka zama haka wala tabsutha kull al-bast kuma ka je ka rika watsa kudi kana bawa yan bori kana bawa maroka kana raba wa 'yan daba 'yan shaye-shaye 'yan wiwi 'yan jagaliya 'yan tsara suka 'yan menene 'yan kaura ko kauraye kana ba wa kauraye kaga wata tamsutu kullal bas to sai a zarge ka kuma ka zo ka yi nadama nan gaba A fata koda maluman mahsura kaga sai aka ce ka yi tsaki ka kai ruwa ka ba wanda duk ya dace wa ati zal qurba haka wal wabn as-sabil wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana shaytanu rabbi kafura sai aka ce ka bayar ga wannan ga wannan masu haƙi duka ba su amma kada ka rika albazaranci kuma da dukiyar ka ga wannan shine shine adalci abin da yake tsakatsakiya tsakanin albazaranci da ruwa nan ake samun al'adlu ce allazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama bayna zalika ay bayna al’israf israf to haka ka duba dukkan abin da musulunci ya yi umarni da shi duk abin da yake gaskiya ne ka same shi ka same shi baina a tafrid ne wal tsakanin wuce iyaka da kuma wato sako-sako da sassauci to abin da yake tsakiya su ne gaskiya yanzu misali zaka ɗau mai jarinta sai ga jarunta wani abu ne bai na dubuni wal wa bai na tahawur abin da yake tsakiya shi ba wato tsoro ba ka zama matsoraci ka zama zabo sannan ka kuma ka zama mutahawir dan kunar bakin wake dan tarar aradu da ka wa an fuko fi sabir wala tulqu bi aydikum ila tahruq wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to wannan shine shine shine shine jaranta kai baka zama matsoraci ba komai tada maka hankali yake komai ba za ka yi faɗa ba za ka yi ba kada kuma ka zama wato wanda za zai taro abin da kuma karfin sa ka ce kai jarumi ne ba za ka ba ba damuwa abin da kuma ba za ka iya masa ba to wannan ita ce shaja'a za ka samu tsakanin wannan da wannan don haka dukkan al-akhlaq wal qiyam al-islamiyya za ka same ta ce shi yasa Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa shi muka sanya ku al'umma tsakani to wannan shine al'adl shine adalci an ce adalci abinda ake nufi kenan ma kana wasafan baina tarafai at-tafrid wat-tafrid wal-ifrad wal التفريد والإفراد والتفريد قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وسيدى وجوهكم وسيدى fuskanku ku tsayar da fuskar ku inda kulli masjidin inda kowane masallaci yake a nan akwai fassarori daban-daban da malamai suka yi na aqimu wujuhakum inda kulli masjid wasu suka ce ana nufin duk inda sallah ta zo idan za ku ku kalli Ka'aba ko ina ku ko ina za ka yi sauka fuskanci tijahar shine aqimu wujuhakum inda kulli masjid a kowane masallaci to ku tsayar da fuskar ku al-qibla kada ku kalli inda ku ga dama a ku kalli inda alƙibla take wannan ce maganar mujahid da suddi da suddi da kuma abdurrahman ibn zaid ibn aslam wasu suka ce a'a ana nufin inda duk kuke sallah ta same ku to ku yi anan wato ko ina ma gurin sallah ne kamar yadda Allah ce wajo ila al-ardu kullaha masjidan wa tahura Allah ya zaba min ya sanya mun. ko ina a ƙasa ya zama gurin yin tahara gurin yin sallah masjid saboda haka kada ka zo ana kiran sallah a masallacin ka ce kai a masallacin ku za ka yi sallah ka ƙetare nan ka tafi wani guri ka yi sallah a wani guri wannan shine abin da ibn abbas da zahab suka faɗa cewa wannan shine ake nufi da wasu suka ce ana nufin ij'alu sujudakum khalisan lillah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskar ku abin da ake nufi da tsayar da fuskar shine ikhlasi kada fuskar ku ta ta kalli wani wani Allah gabas ko kudu ko yamma ku tsayar da ita guri guda ma'ana ku kalli Allah shi kadai ana al-munaji al-musalli yunaji rabbahu fala yabsuqanna qibla wajhihi fa inna fa inna rabbahu fi qibli fi fi qiblatihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mai sallah yana gana da ubangijin sadaka, ubangijin sana gaba gare shi kada ya ce zai tofar da yau sauraka ka tsaya ka fuskanci ubangiji shi kadai yayin da kake sallah wasu suka ce wannan shi yake nufi da da aqimu wujuhakum inda kulli masjid wasu suka ce ana nufin inda kulli masjid aqsudu almasjid fi waqti kulli salah duk sanda za ku yi sallah ku tafi masallaci kaga kenan kamar ana yin umarni da sallar jami'i inda aka ji sallah ana kiran sallah to kada ka ce ba za ka tafi ba ka tafi masallaci Allah ce wad'uhu mukhlisina lahu da din ku kirawo shi kuna mai tsarkake addini gare shi addu'a ana nufin at-tadarru lillah kaskantar da kai ga Allah wannan ya kunshi du'aul mas'ala da du'aul ibada ya kunshi du'aul mas'ala ya kunshi du'aul ibada du'aul ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka wannan du'aul ibada ne Du'a du'a'ul mas'ala lokacin zaka buƙaci zaka roki Allah ka. Allah ka bani kaza Allah ka yi min kaza Allah ka ka bani aljanna Allah ka nisan tattani daga wuta Allah ka azurta ni abinda zan ci insha in yi sutura wannan duk sunan shi du'a du'a'ul mas'ala to wad'uhu mukhlisina wannan kalmar addu'a nan ta kunshi duk wannan nau'ukan guda biyu na addu'a idan za ku yi shi ku yi su da ikhlasi ko dai abin nan ka ibnu al-qayyim na addu'a تاكسوا جداؤك إما أن, تسأله س... أن... إما أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أكروك الله أكروك إيش تسونا ينسى تسفوف ينسى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاروك إيش دا تسونا ينسى اللهم إني أسألك بأني أشهد بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الدعاء الرعلم صلى الله عليه وسلم يجي ونسعها بنسع زيد بن, زيد بن الصامت أبو عياش الزرقي يانا روبان الله لإتاء النبي صلى الله عليه وسلم يجي وأن متنياره كألا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعجاب وإذا سئل به أعطى ya roƙi Allah da sunansa al'azam wanda in an roƙe shi da shi zai ansa in an nemi ya bayar zai bayar haka shi ma hadisin buraida al-aslami Allahumma inni as'aluka bi ya ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan ya roki Allah bi ismihi al-azam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta saboda ka gabatar da yabo da kirari da jinjina ga Allah ta'ala kafin ka fara roƙon abin da kake so wannan nau'i na farko kuma shine shine aula da ake so mai addu'a yi kafin ya fara addu'ar sa kafin ya fara cewa ba ni ba ni ba ni ba ni yi yimin to ya fara yaban Allah ya kwarzanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda yake son yabo kamar Allah saboda ka Allah yana son bawan sai ya yabe shi التي حملني ربي مجدني أبدي أثنى علي عبدي حديث فلل الفاتحة سولاك كفارة قباتر دي يبود كراري يا الله كافن كروكيش بقاترك ونشين الأفضل في الدعاء سنة النبي أن تسأل أن تسأله حاجتك ب ب ب ب ب ب ka faɗi Allah ka roƙi Allah ta'ala da da buƙatar ka zuwa gare shi da talaucin ka zuwa gare shi ka ce ya Allahumma ana abdukal miskinul faqirul Dalilu, kai ta faɗar irin buƙatar ka ya Allah ni ne bawanka mabukacin nan matalaucin nan galabaitaccen nan ka nuna kai gabansa ba komai bane kai ba kowa bane kai banza ne ko menene shi zai yi maka to sai kashi na uku kuma kawai kai tsaye ka faɗi bukatarka ba kai mukaddima ba ba ka nuna tsajin ka gaban Allah kawai kai tsaye kawai ka tafi direct to duk wannan dole yana cikin addu'a Allah ya ce wad'uhu mukhlisina lahu din kama bada'akum ta'udun kamar yadda ya faru halittar ku da babu ku yanzu kuma yayi ku to haka nan idan kun mutu zai dawo da ku ku dawo masu rai ko kamar yadda babu ku ya samar da ku to haka nan kuma zai zai zai karbi ranku min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku kuma ciki za mu yi da ku kuma ciki za mu sake tashin ku nan gaba Allah yake cewa fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihi dhalala ubangiji ya ce fariƙan wani bangare wata ta'ifa ta mutane ubangiji ya shirye su wasu kuma haqqa alaihim dalala bai ce ya batar da su ba duk da cewa ba za su bace ba sai da mashi'arsa to amma sun zaɓi hanyar batar sai ya basu a kanta sai batar ta suka cancanci batar shi yasa Allah ya faɗi dalili innahum muttakazu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhsinun muhtadun na'am innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun riki wasu shaydanu dalilin da yasa tsata saboda sun riki wasu shaydanu suna bin abinda shaydanan suke so kawai ba abinda Allah yake so ba kuma tsammanin daidai suke su ba ma sa sauraron kowa duk ba abinda ga sai wannan magana kace mu abinda muke yi dinnan haka ya kamata haka daidai muke yi. to wannan shi ya jawo haƙƙa alaihim dalala lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sati na gaba za mu ƙara shi fassara ƙarshen aya ɗin sannan kuma mu ci gaba da sabon darasi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين wa محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد wanda yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam menene sahabi mughiratu ibn shu'ba yayi wa yan shi'a ba sa son sa ko suke sukarsa sa to wannan tambaya wato ban san me yasa zai ware abin da mughira ba ai ba shi kadai ne ba ta so ba mutanen da ba sa son abubakar ba sa san Umar ba sa san Usman ba sa san Abu Huraira ba sa san Abdurrahman ibn Auf ba sa san Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ba sa san Talha ibn Ubaidillah ba sa san Az-Zubair ibn al-Awwam ba sa san Sa'ad ibn Abi Waqqas ba sa san Sa'ad ibn Zaid waɗanda ba sa san waɗannan jima-jiman to menene zai yi sa ka yi mamaki ba sa san Mughira ibn Shu'ba inda har mutum zai ki waɗannan al'asharatul mubashari na birjanna ya ce ba su yi masa ba ba ya san su ya mace ‘yan wuta ne to kuma don ya taɓa da tun ba wanda bai kai su a matsayi ba bai kai su daraja ba bai kai su ilimi ba bai kai su falala ba bai kai su manaƙi ba ai ka bai kamata ka damu ba ko ka ce me yasa kaza an saddaye ce saboda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi su kuma ba ta san sahabbai saboda haka irin yadda za su yi wa abubakar da umar karerai da sharrace-sharrace shi ma haka suke masa haka abinda duk zaka ji sun faɗa na suka da zaki da baci da abinda irin shi ne suke gaya wa abubakar da umar da usman la iyaka in kana da wani abu da suka faɗa kake so ka ƙara tantancewa sai ka ce to abu kaza da suka faɗa yake a cikin karatun karatu na at-tajridus sarih lokacin da muka zo magana akan al-masfa al-khuffain akwai hadisin Mughira ibn Shu'ba nayi bayani akan tarihin waye shi Mughira ibn Shu'ba kuma wadanda soke-soke ne ake yi masa kuma wace irin ansa ya kamata a bayar saboda haka je ka samu karatun at-tajridus sarih za ka samu wannan ansar amma wannan ba abin mamaki bane eh sai tambayarsa ta biyu da yake cewa hadisai na maganar hotuna hadisai na maganar hotuna to yaya za mu yi da kayayyakin da muke amfani da su a gidan a gidan dajinmu muke abin nan a gidan dajin a gidan dajin mu masu hotuna to mun sha maganar hotuna da irin yadda maganganun malamai suke akan hotuna musamman wanda yake na kyamara ne mai motsi ko mara motsi akwai hoto na zane wannan bilittifak an yi ijima'i kan cewa zana wani abu mai rai sawa'un mutum ne ko dabba ce ko tsuntsu ne bai halatta ba wannan haramun ne kuma duk mai yin wannan a ranar gobe kiyama za a matsa masa a tilasta masa sai ya busa ma wannan abin rai abinda kuma ba zai iya ba don haka ya zama yana cikin waɗanda ake tsanantawa azaba ranar gobe kiyama hakanan dukkan wani mai sassaka hoto ya sassaka mutum-mutumi ko ya kwaba wani yunfu ya gina wani abu mai rai to shi ma yana karkashin wannan almusawuri hoto na kyamara ko muka yi magana a kansa cewa wani abu ne da malamai suka kasu biyu wanda ni a karan kaina na fi karkata zuwa ga waɗanda ba sa ganin haramcinsa illa iyaka dole dai a sa sharuɗa kada a yi abin da za a wuce iyaka a rikayin hoton wasu manya masu daraja ana ajewa a gida wanda wata rana zai kai a ɗauke su a matsayin a ba su wani haƙƙi da Allah wanda wannan ana gudu saboda haka kuwa ga mu da suna ba ma hotunan shehinai da manyan malaman mu muna da shehinan malaman masu daraja masu zar mutunci amma mun san ba wannan ne girma masu ba girma masu shine mu bi abin da suka karantar da mu mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta mu waɗanda suka rasu masu rai kuma Allah ta'ala ya ba su rayuwa mai amfani ya ba su jikiri mai amfani mun mun fahimci wannan ci girmama wanda ya kamata bi musu ba mu mu manna hotel su ba saura ko gaba ma wannan kuma malamai su malaman suna suna tsawatarwa akan wannan a sannan hoto na zane da za a yi shi a cikin wani abin da ake ba ba ba aje shi akai ana ana karrama shi ana darashta shi ba wato ana amfani da shi a sa a guri mai kyau a sa shi a guri mara tsafta wannan sun yi sauki akan wannan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sai da tuna Aisha da ta cire wasu labulanta da suke dauke da hoto ta mai da su fulalluka kaga fulo wani abu da za a taka a kwanta a birgima a kansa kaga ba magana kaga ba wanda zai dauko hoton shehin sai sa a fulo yana birgima a kansa yana yara na tsatsalle saboda ka idan a matsayi ne na irin wannan amma a matsayi na kai kwalliya kai ado a rika share masa kura ana gaggyara shi wannan bai halatta ba na ji wani malami yana cewa lokacin da ibnu taimiyya ya rasu an yi kuka da bakin ciki har mabiyansa suna zuwa suna sumbantar gawar a tsawon kwanaki kuma an yi karatun ƙur'ani to me yasa idan mun yi karatun alƙur'ani ake cewa bida'a ce a yi mana karin bayani to na san wannan watakila baya zuwa karatun da muke amma mun sha magana akan wannan mun yi mun mamata duk sanda muka yi karatu a tarihin ibnu tabiya mukan kawo irin waɗannan batuttukan ina jin ba da juma'a ba mun dai wannan magana ba juma'a saboda haka bai kamata mu yi ta daddama na guri ɗaya ba na farko dai cewa mabiyansa kamar kana nufin ɗalibansa ibn taymiya da ya rasu duk gari da masoyansa wanda aka san cikin almajiransa suna tare da shi da waɗanda mutanen gari ne ba sa cikin almajiransa amma dai Allah ta'ala ya jefa musu kaunarsa da sansa duk gari kusan waɗanda ba su fito ba 'yan tsirari ne su ma suna fito suna tsoron fito jama'a su yi fushi su daddake su haka kusan kowa da kowa da mai ilimi da jahili da wanda ya karatu da wanda bai karatu da wanda ya san akida ma da wanda bai san akida ba duk sun fito to kaga irin wannan yanayi ko bai ma zai iya faruwa kowa zai yi abin da yake gani shi abin sa daidai ne to in an samu irin wannan ba za ka yi hujja kuma da shi ba shi Ibn taymiyyah me yace me yayi me yi umarni da shi wannan shi ake hujja da shi karantar wanda Ibn taymiyyah da ta ka ibn taymiyyah ya ce kaza ce kaza ya me za ku ba da ansa akai to sai ubaka amma cewa mutanen mutan gari mutan gari ka taba jin maka mun maka hujja da cewa mutan gari sun yi kaza sun yi kaza da aka hujja ne aka wannan ba sannan cewa mabiyansa kamar ka takaita abun akan su ibnu kayyim su ibnu kathir su inda kuma ba wannan labari ne ake bayarwa kuma cewa yayi kwanaki ana sumbanta sa wannan ƙarya ce ina ya ga wannan sannan sumbatar ba maci ba laifi bane sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar ya zo ya sumbaci sai ya ce tsifta hayyan wa mayyitan wannan kuma cewa yake yi assalamu alaikum ko mutum zai iya yin tarayya ko abota da musulmi aljani ko musulmin aljani dalili kuwa malam ya ce wani aljani ne muke tare da shi kuma musulmi ne har ma yana bani wasu addu'o'i na tsarin kai ina yi ya ce shi ne nake neman a wayar min da kai akan haka to na farko ya kamata a ce tuntuni ka nemi wayewar kan ba sai da ka zama kana yi ba ya ce ina yi kuma sannan ba a san bai na yi da ilahi wa rasuli do abin da ya shafi addini to kada ka yi sai ka tambaya wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar Allah fi kada ka yi sai ka sai ka tambayi yaya ake yi amma ka ce kana yi kuma sannan a wayan ma da kai ka makara a mun sha faɗa babu wata alaka tsakanin aljani da mutum wai ya rika yi maka wasu abubuwa Allah bai sa ya sa wani alaka tsakanin waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa kamar annabi Suleiman daga wajensa daga kansa wani alaka ta yanki wani ya ce aljani na masa hidima na taimaka masa na wannan wata hanya yake so ya bi wacce ƙarshe za ka jera wasu maganganu kuma don mun ji irin wannan mun ga irin wannan daga haka haka kuma za a shiga wasu abubuwa daban kuma da ya kace musulmi ne ya kai kasan musulmi ne fi lai ba zai yi ma ƙarya ba ko ba ta ƙarya sada ƙarya wa anna minna salihuna wa min na duna zalika kunna sara'ika qidada har ka za su yi maka karya? ya za ka kasancewa musulmi ne kuma musulmi ne malami ne ya kai kasance hada zai baka wata addu'a duk malaman mutane da suke tare da kai masu shekaru sai kai malami aljani yana baka addu'a ka je wani malami na sunna ya gaya maka inda za ka ce nuna min abun littafin ya buɗa maka in kana so ko ya gaya maka ka je ka buɗa amma wai wani aljani ya rika baka wani addu'a ta tsari a hirdinka ka shiga hankalinka ka shiga hankalinka ba wannan ba ba ne, sa bane ba ne. ka saboda haka kai mutum ne don haka alaka ka da yan uwanka mutane take ka je ka tambayi malami na ka. ya gaya maka abin da ya kamata ka yi in tsarin kan ne in mai kai zai gaya maka abin da sunna ta koyar ka yi amma ka zauna waya aljani ne yake gaya maka kai abokinka ne musulmi ne kuma wani yaudarar kan kake ba da aka iya gane cewa musulmi ne ta yaya za ka ne wanda ya ce yana son karin bayani game da hadisin da yake cewa rabi ibn khadij anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thamanu al-kalbi khabith wa mahru al-baghi khabith wa kasbu al-hajjam khabith wato hadisin abin da yake cewa kudin kare ba mai kyau bane wato kudin mutum ya zama sana'a shine ya rika sai da karnuka shi ya saya ya sayar wannan abin da yake ci ba kyau ba kyau ana ana nufin haramu wa marul baghi khabith haka nan wacce take karuwa a ce tana karuwanci tana karɓar kuɗi kuɗin nata ba mai kyau ba ne ya yi muni shi ma wani yana nufin haram wa kasbul hajjani abinda mai abin nan wanzami mai mai kaho wanda yake yin kaho yake karba shi ma ba kyau a nan malamai suka ce ba ana nufin haramun ba al-khubus anan tastakhbisuhu an-nufus saboda mutumin da shi sana'arsa shine ya rika zubar da jini harka da jini abin ba ya da kyau a ido haka ba kyan gani ce ya tsantsa ga jama'a zunansa ya zuba su ba shi kuɗi ba ana nufin haram ba annabi sallallahu alaihi wasallam masa kawo kuma ya biya ya biya wanzamu shi yasa malamai suka ce anan khabith a karshe ba ana nufi ana nufi tastakhbisuhu an-nufus abinda tastakhbisuhu an-nufus zai iya zama haramun ne zai iya zama duna zalika saboda ka sauran haramun ne anan ba za ka ce tunda aka hada shi da waɗannan ba shi ma da hukuncin da wannan ita ke kira dilalatul istiran dilalatul istiran a usulul fiqh da'ifa ba ka ce tunda aka faɗi samanul kalbi kace haramu ake nufi maharul kalbi haramu ake nufi to kaskul hajjam ma dole ya zama haramu a wannan kai ka kai amfani da dilalatul iqtiran saboda an hada wannan da wannan kace to tunda aka hada su ya kamata su dau hukunci dai wannan yana da rauni a gurin malamin usulul fiqh saboda haka anan akwai abin da zai ɗauki kalmar khabis daga haramci shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta kaho kuma ya biya wanzamun kuɗinsa alamar cikin nuna cewa ashe abin da ya karba ba haramun ya ci ba amma kuma wani abu ne da haka zuciya ba za ta ji daɗinsa ba haka shi ne abin da kawai ake nufi kakka je ka haramta wa wanzu mai karɓar kuɗin ka hudu wannan kuma ya ce don allah ina son malam ya yi min takaitaccen bayani a game da waɗanda a game da waɗanda ba su yadda da allah yana da hannu ido kafa da sauransu ba a yi mun bayani a kan lokacin da suka samu asali wanda ya fara hukuncin da malamai suka yi a kansu wannan duk karatuttukan mu ne a baya mun sha magana a kan jami'a da jami'a ibn safwan da yadda ya fara kirkiro batun korewa Allah sifofi da abubuwan da suka biyo bayan wannan inda a ce shi mai wannan tambayar ma'abocin bibiyar karatuttukan ne a baya sai dai ya ma wani bayani ba dai shi ya nemi bayani ba to matsalar karatukan da aka yi a baya wasu da suke zuwa sun manta kuma ba sa tunawa tunatar da kansu ta hanyar bibiyar karatu wasu kuma da su zo daga baya ba za su yi tunanin cewa majalisin nan muna cewa wannan shine na 170 da nawa Dari da saba'in da biyu kaga akwai wajen in yau ka fara zuwa akwai majalisi dari da saba'in da ɗaya a baya da baka ji ba to ka je ka fara ji duk wasu amsa tambayoyi irin wannan zaka ji ansoshin su shi yasa wannan irin tambaya ba za mu kara ba za mu yi ta mai ta ba mala abdullahi in ka ga irin wannan tambayar ka watsar da ita ka ba mu mu daina da malmali guri ɗaya mai ta maimaita abu ɗaya maganar jiham ibn safwan da wai duk mun yi shi a baya mun sha yin shi mun sha yin shi a jiha ne yi amfanin a yi ta ɗauka a cd a yi ta ɗauka ba don a rika tunawa da abin da aka yi ba wanda bai sani bai sani to amma ba za a tsaya a saurara ba sauraron mata zama tashi hankali kai amari Allah dai ta'ala ya mana da kyau wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in